بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو شاهدوا قوة صفر هجرة دبودة تاريخ دا أربعين دبوكي كما تفز قوة تفز شكرة دبوديو دا عشرين دبيرة ميلادية za mu darasi na 295 a cikin karatunmu na almuwafa ta al'imam malik ibn anas rahmatullahi alai a muna cikin kitabul buyo da za mu tashi babi na 450 as-salaf wa bai'i babu salafi wa bai'il urudi ba'daha bi ba'd na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض نعم باب ياتي باب السلف شيني cinikin bashi cinikin salami kenan cinikin da za a yi ba za a kawo abin da aka saya ba a lokacin za a ɗauki abin da aka saya ba a lokacin za wato abin da dai muke ce ma yanzu nakan yawan cinikin oda abinda za za a kulla ciniki amma bashin abinda ka saya yana kan wanda ka bashi kudin da ka saya a wajenta wa bai'il ba ba'dha bi ba'a. da kuma sayar da kayayyakin amfani sashen su da sashe kayayyakin amfani a nan domin a fitar da kudi da dabbobi da amfanin gona kwan domin a fitar da wato kudi da da amfanin gona amma in aka ce in aka al'urub dukkan waɗansu abu wanda ake koyar da su na amfani dabbobi ma za su iya shiga cikin urur aka tufafi da kayan gida dukkan wani abu wanda yake ba almakil ko almauzun ba wato duk abin da yake ba auna shi ake ba da yawansa ko auna shi ake da nauyinsa shine wato al'uruf na'am qala haddathani yahya an malik yace yahya ya zanta min hadisi an malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an bai'in wa yace ya riwaya ta rike shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wato ciniki da bashi wato a hada ciniki da bashi qala malik malik yace wa tafsiru zalik tafsirun wannan an yaqula ar-rajulu lir-rajul shine mutum yace ma wani mutum akudu sil'ataka bi kaza wa kaza zan karɓi wato hajarka ta sayarwa da kaza da kaza ala an tuslifani kaza wa kaza amma da sharadin ka bani bashin kaza da kaza fa’in aƙada bai ahuma ala haɗa wajen to idan suka kulla cinikin nan nasu akan kan wannan fuska ba huwa ƙairu da ito wannan ciniki bai halarta ba fa’in tara kan na bishtar ɗastala kuma shtar ɗaminuhu amma idan wanda yake ya sharɗanta bashin ya bar sharaɗin da ya sharɗanta na cewa za a bashi bashin kana zalikal bai uja izan to wannan ciniki ya zamanto halattacce amma wannan riwaya ta cewa balad da malik ya ruwaito cewa wato riwaya ta riske shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hada wato ciniki da bashi wannan ya zo a hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shi wannan hadisi asali wato rubutattun hadisai ne da ake ce ma da ake ce ma inda aka tattara littafan ake ce mata as-sahifatu sadiqa wanda Abdullahi bin Amr bin al-As ya tattara ya rubuta domin Abdullahi bin Amr bin al-As ya kasance yana rubuta duk abin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata ran yace masa ya rasulullah komai fa nake kake fada ina rubutawa har yayin da kake cikin fushi da yayin da kake cikin murna ya ce ba komai na rubuta ya ce ka rubuta domin ba abin da yake fitowa daga gare ni illa gaskiya to shi ne har abu huraira yake cewa ba wani daga cikin sahabbai da ya fi ni yawan hadisi sai abdullahi bin amri bin al'as domin ya kasance yana rubutawa ni kwa ba na rubutawa to wannan sahifa ita ce jikokinsa suka gada shi amru bin shu'aib dan jikansa ne domin amru bin shu'aib ne ibn muhammad ibn abdullah ibn amr hmm. shu'aib din uh, uh, um, shine jikan abdullah ibn amr ibn al'ad hmm. to kuma shine yake riwaya daga kakansa abdullahi ibn amr ibn al'ad hmm. uh, afwan muhammad eh muhammad shine jikan abdullahi bin amr bin al-as shine yake riwaya daga kakansa saboda haka amr bin shu'aib ibn muhammad ibn abdullahi bin amr bin ibn eh, eh, eh, shi amr bin kunne muhammad shine jika mm. a ah, afwan ah, shu'aib jika muhammad shine da shi kuma abdullahi bin amr shine sahabin mm. shine tattara hadisan mm. saboda haka a shi tattaba kunnansa amru yake riwayar hadisan daga daga wato daga babansa shu'aib shi kuma shu'aib yake riwaya daga kakansa abdullahi bin amru bin al'ad ko bil ne amr yake riwaya daga kakansa muhammad muhammad yake riwaya daga babansa la shi din ne amr yake riwaya daga kakansa shine muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as kuma muhammad yake riwaya daga mahaifinsa na'am eh shine zai zama to muttasil hmm. to ai har shi kansa eh, idan ana cewa shi muhammad bai ji daga kakansa ba hmm. a afwan shu'aib bai ji daga kakansa ba to shine zai zama to mun kafa amma wannan muttasil ne almuhim malamai sun kafa hujja da wannan da waɗannan hadisai a cikin wannan littafi cikin waɗannan takaddu na amru bin sha'ib kuma ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke rubutattu tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan kissa ta amru bin shu'aib ta nuna kuma hadisai ne masu yawa suna cikin kutubul ahkam suna cikin littafan al musamman a cikin as-sunan sunan abi dawud da sunan a nasai da at da ibn maja sun yawaita riwaya da gare shi to wannan hadisin annab sallallahu alaihi wasallam ya hana hada bashi da ciniki ciniki da bashi malik ya bayyana wannan da cewa shine mutum ya zo ya ce ka sayar min wannan abin sayarwar naka da kuɗi kaza da kaza amma da sharaɗin kuma za ka bani bashi na kuɗi kaza da kaza an fahimta shi ne ma abin da malik ya ce to in ce in yi haka wannan ciniki ɓasacce ne amma idan suka ƙulla cinikin da wannan sharaɗin kafin ya karɓi bashin sai ya ce aka gaya masa cewa ai an hana sai ce to na fasa kyale bashi to cinikin yayi amma idan sun riga sun kulla bayan ya riga ya karɓi bashin sai ya zo ya ce to dawo zan mayar maka da bashinka amma cinikin ina so ya to yana nan to a nan wajen cinikin zai tabbata ko ba zai tabbata ba hmm? na bai tabbata cinikin za a rushe cinikin kenan to menene illar ne na hanawa me yasa aka hana a hada ciniki da bashi ya za su iya rabuwa eh ya masa rahusa ya masa rahusa abinda ake gudu a tallafin ba da bashi da tsari ya samu da ya samu a kamar riba ya ci ya zamanto masa bashi da ya janyo masa amfani salafun jarra naf'an ya zamanto bashi da ya janyo masa amfani akwai wata fuska ta hannu wanda Ibn abdulbar ya yi ishara gare ta cewa akwai in aka kulla wannan ciniki akwai jahala akwai rashin sanin farashi waje bayyana mana yadda jahalar take in aka yi wannan ciniki akwai jahala wato ka zo ka sai ka ce man nura ya ce zan sayar maka wannan littafin zai ya ce ma'ababa zan sayar maka wannan littafin dubu goma amma da sharaɗi za ka ba ni bashin dubu ashirin ko za ka ba ni bashin dubu biyar to shi ne aka hana ibn abdubar ya ce domin yin haka akwai jahala lokacin da za a siyar da kayan ba a san nawa farashin zai iya kaiwa wannan kima ko ba zai kai ba ai ya faɗa eh. dubu goma sun yarjejeni sun kulla ciniki dubu goma amma da sharaɗin za ka bani dubu biyar bashi hmm, da sharaɗin za ka bani dubu biyar bashi sai ce akwai jahala cin hanci ai bashi ce zai biya shi ya wato wannan amfanin ya san an san amfanin nawa ne eh ko ba haka ba tunda ba a san amfanin nawa ne ba sai ya zamanto shi ne sayarwa ya sayar da littafinsa a dubu goma da amfanin da zai samu a cikin wannan bashin da ya karba da amfanin da zai bayar akan wanda ya bashi akan mai tsaya wanda ya bashi wannan bashin kuma amfanin ba a san miƙidarinsa ba saboda haka wannan an san miƙidarinsa dubu goma amma amfanin da yake ba a san miƙidarinsa ba ya zamanto cewar in aka haɗa shi da wanda aka sani majuhuli aka haɗa shi da ma'arufi me zai zamanto eh majuhuli aka haɗa shi da ma'alumi ya zama majuhuli ko hmm. ko ba haka ba abinda da ke cikin aljihuna na ce zan baka abinda da ke cikin aljihuna da kuma dubu goma ka san abin da zan baka? ko ba haka ba saboda abinda da ke cikin aljihuna majihuli ne amma dubu goma ga ta an sani amma da na haɗa su tare sai sai zaman tome ya zama majihuli to saboda haka wannan ma haka eh ya kuda ai bai iya kaiwa amma galibi zai zamanto ya fi dubu goma ne tunda littafin ya ce dubu goma ma nura ya ce ga littafi ya ce ma ababa ka saya dubu goma amma da sharaɗin kan cewa za ka bani bashin dubu biyar to kaga shi a ababa abinda zai bayar dubu goma zai bayar da kuma amfanin da zai samu daga wajen nura na bashi bashin dubu goma a dubu biyar wannan amfanin an san shi ba a san shi ba saboda haka abinda ta shi a ababa zai bayar a kan wannan littafin ya zama toma jihuli jahala ko in ta shiga cikin ciniki to tana ɓata ciniki wannan wata illar kenan sai kuma illar farko da shi a da ɗan uwa ma nura ya faɗa cewa wannan ya zama to salafun jarra na bashi wanda ya janyo amfani bashin ya janyo mana shi a a a a ya janyo ma wanda ya bayar da bashin wato shi ababa ya ce zan sayi a akafi ne shi ababa shi ne mai saya ya ce zan sai littafinka a dubu goma amma da sharaɗin kuma za ka ba ni dubu biyar saboda haka sai ya zamanto cewa dubu goman da ya bayar a'a dubu goman da ya bayar ba kudin littafin ba ne kadai har a wato a toshiyar baki da ya masa akan ya bashi bashi maimakon ya bashi bashi ya zo ka ce ba ni bashin dubu biyar ya ka ce to na san kana son ka samu amfani to in haka ne sayar min da littafinka kaga yayin da zai sayar da littafinka shi ma nura ai zai hararo cewa zai yana neman amfani akan bashin da ya bayar sai ya kara masa farashi wannan abin da zai kara masa akan kudin littafin majhuli ne ba a sani ba watakila inda zai je ya sayar littafin watakila a kasuwa dubu ake sayarwa amma saboda yana so ya samu bashi a wajensa sai ya ce zan saya dubu goma domin ya bashi bashin dubu biyar sai zama to dubu biyun nan da ya kara shine salafin jarra na fa'an bashi da ya janyo masa amfani an fahimta? na'am a bai a taini fi a ne ya fassara shi da haka bai a taini fi a ne ba bai wa salaf ba ainihin babu bai wa salaf ko na sayar maka shi sannan kuma zan saya daga wajenka wannan bai a tainifi bai a ne a'a ba zai zama to fassarar bai'un wa salaf ba sai dai bai'un fassarar bai a tainifi bai a hmm. ciniki biyu tunda ina bashin yake a surar da ka faɗa ina bashin yake babu to sai matsalar da na ambata cewa idan aka warware cinikin kafin a karɓi bashin malik ya ce cinikin yayi amma idan sai a wato idan aka warware cini idan aka warware idan ba a karɓi bakin ba cinikin yayi to amma surar da malik bai faɗa ba shine to idan aka idan aka idan aka karɓi bashin fa cinikin yayi ko bai yi ba to aka me yasa in ba a karɓa ba cinikin yayi amma aka karba cinikin bai yi ba me yasa na'am eh me bambancin surar biyu in ba a karɓa ba in ba a karɓi bashin ba kaga an rusa sharaɗin kenan tunda dama ai asali mu'amalar wato an ƙulla ciniki amma an gitta sharaɗi ko na sayar maka littafi da sharaɗin ka bani bashi ko shi ba shi sharaɗi ne a kan cinikin idan aka ce a a to shi kenan a ƙyala bashin eh babu sharaɗin karɓan bashin kaga an rusa sharaɗin kenan ko shi asalin cinikin yana nan ko ba haka ba to wannan ita ce ƙa'ida wato in aka yi mu'amala sahihiya amma aka yi sharaɗi wanda yake ɓatacce idan aka rusa sharaɗin wannan mu'amala tana ne tun da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da mu cika alkawari to in dai an ƙulla ciniki ba za a rusa shi ba ba za a kawai rusa shi ba don an samu ɓataccen sharaɗi sai a ɓata sharaɗin cinikin ya tabbata kamar yadda aka yi a wajen cinikin barira ko hadisin barira da muka karanta da suka ce za su sayar majanana aisha ku yanga su barira amma da sharaɗin cewa alwala'u wato ni'imar yancin yana wajensu tun da za ta yantar ne to wannan sharaɗin ce ne annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ishtariha wa shtarifi lahumul wala ki saya ki saye ta sannan ki sharɗanta musu cewa wala'in yana wajenki wato a cinikin yanda suka yi shi da ɓataccen sharaɗin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ta saya amma wannan sharaɗi a ɓata shi ya zama tuta ce za ta samu wala'i saboda shari'a tana son a in an yi mu'amala a cika ta saboda haka bai ce kada ki saya ba tunda akwai sharaɗi ba ta ce sai ce ki saya sannan a ɓata sharaɗi to amma idan an riga an ƙulla an ƙulla ciniki kuma an riga an ba sharaɗin da aka sanya na bashin an bayar da shi Maliki ya shiru akan wannan to shine a mariya ma sunanka abdulmalik sai eh, abdulmalik eh, mai masallaci sai abdulmalik ya ce ai wannan cinikin bai halatta ba tun da malik ya ce idan an ne bashin kafin idan ba a karɓi bashin ba bayan ƙulla cinikin ciniki ya yi to mafominsa idan aka karɓi bashin bayan ƙulla cinikin ciniki bai yi ba ko shi ne abinda za a fahimta malik bai faɗa ba amma abinda abdulmalik ya fahimta kenan a maganan malik hmm. to haka kuke gani me illar cewa in an kulla cinikin in an karɓi bashin cinikin ya ɓaci na farko dai malik bai faɗa haka ba ko mafumi ne abinda ake fahimta daga maganan malik to amma mu gani daga illar da malik ya faɗa daga illar da malaman malikiya suka faɗa me zai hukunci yayin da aka riga aka karɓi bashin. na'am bayan an kulla cinikin kuma sai aka karbi bashin na'am me yasa na'am saboda an kul wato bataccen sharadin ya shiga cikin cinikin an yi cinikin da bataccen sharadin kuma wato in dai aka karbi bashin to wannan jahalar da ake gudu a cikin cinikin ta shafi cinikin ko ba za a iya raba ta ba za a iya raba ta ba inda za ta rabu inda za ta rabu inda ba a karɓi bashin ba eh. kaga ciniki daban bashi daban hmm. saboda haka wancan cinikin da aka yi akwai jahala hmm. babu jahala hmm. saboda haka ya inganta amma yayin da aka riga aka karɓi bashin yayin da aka riga aka karɓi bashin an kulla ciniki akan jahala saboda haka sai ya baci an fahimta na ya wace ina yaudara a to ai saboda ai wannan ba zaɓin ka bane shari'a ce shari'a ce ta ɓata cinikin shari'a ce ta ɓata cinikin saboda haka shi ababa da yake son ya samu bashi ya yi amfani da littafi cinikin littafi saboda haka da cinikin littafin da ya sayar da bashin duk za a rusa shi duk za a rusa wannan mu'amala to a bisa wannan a kunga akwai mu'amaloli da su a ƙashin kansu kowace halattacciya ce amma haɗa su ba zai zamanto ya halatta ba kaga ciniki ya halatta bashi ma ya halatta amma haɗa su bai halatta ba a haɗa su bai halatta ba haka zalika dukkan wata mu'amala wadda guda biyu idan aka hada su za su bayu ya zuwa ga abu wanda yake haramtacce ko riba ko gharar to ba zai halatta ba yanzu kaga kamar bai a kai nufi bai a ka ce ga ga wannan kwalba kudi hannu dubu daya bashi dubu daya da dari biyu sai ce na saya ba tare da ya ayyana ba to wannan cinikin ya batacce ne saboda ciniki biyu akai kowanne ya halatta ya halatta kowanne ɗaya daga cikin cinikin ya halatta cewa kuɗi hannu dubu ɗaya in cinikin haka yake bashi dubu ɗaya da ɗari biyu shi ma a matsayin ciniki daban ya halatta amma in aka haɗa su tare ba ayyana wanne ba me zai haifar rigima ta yaya in an zo biya sai a ce zai ce shi ya ɗauka ne a kuɗi hannu shi kuma zai ce a'a ai ba a kuɗi hannu ka ɗauka ba a bashi ka ɗauka sai ya samu rigima saboda me saboda algarar algarar rikici a wato akwai rashin sani na ajalin biya na lokacin biya wajen ba da farashi za ka iya faɗa ai wannan ba ciniki ba ne yawanci abinda mutane suke kuskure kenan cewa wai a ce kudi hannu kaza bashi kaza yin haka ma mu'amala ce wata ke haramtacciya a'a a kulla cinikin ne amma yi ai ba ciniki ba ne. ba ciniki ba ta yi ka zo ka faɗa ka ce wannan kudinta kaza ha kudi hannu eh, bashi kudinta kaza ba ciniki kai ba yi ne wannan ya halatta hmm. wannan sai ka ayyana wanda kake so in ka ayyana wanda kake so to shi kenan sai a lokacin da za a kulla ciniki ya eh, ai ciniki daban-daban ne ba su zamanto ciniki ɗaya ba a cikin biyu ba su zamanto bai a tainifi bai a ba bai a tainifi bai a shine cinikin guda biyu an kulla su an mai da shi ɗaya in aka tafi ba a bambance wanne mai ba to shine ya zamanto haramun Eh, to shi ma yana daga cikin wannan idan aka yi aka kulla kace to kai baka ayyana wanne bane to cinikin ya baci hmm. in a to shi wannan in ana so in ana so a inganta shi ya za a yi eh yake cewa kamar lokacin da ake cash policy sai a ce idan kudi ne kudi hannu eh, dubu daya amma in transfer ne dubu daya da dari daya sai mutum zaɓi wanda yake so a ina inda aka yi wannan inda aka kulla wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sai ya zo da ziyada falahu aw kasuhuma aw ba ya ɗauki wanda yake shine mai karancin farashi ko kuma ya ci riba sai ka ce akan dubu ne akan dubu to shine yadda za a yi tasihin a ɗauke shi akan aukasuhuma mafi koma bayan wato farashin guda biyu to a kan wannan malaman malikiya sun ce akwai mu'amala da ba a hada su da ciniki akwai mu'amaloli guda shida da ba a hada su da ciniki ba za a hada ciniki da musharaka ba ka ce na sai gidanka na sai wannan gida a miliyan goma da sharaɗin cewar a kudin da za ka biya ni ka hada shi da kudinka mu je mu samu a tun da ka samu dila ta dangote za a rinka baka siminti na sayar maka da gidana ka hada da kudin gidan da kudin da yake wajenka mu shiga cikin mu'amalar a mu'amalar siminti na zamanto mun yi haɗin gwiwa kaso na shine kudin gidana kai kuma abinda ka samu da kudin da zaka sa ya zamanto mun hada suka ce ba za a yi wannan ba saboda shi ciniki lazimi ne in aka kulla dole sai an yi amma kai kayi ne saboda mu'amala wadda take ba lazima ba musharaka ba mu'amala ce wadda take lazima ba in kuka haɗu akan za ku yi mu'amala za ka iya warwarewa kowanne daga ciki zai iya cewa ya fasa kuma ta fasu to suka ce ba ya kaya za a haɗa abin da yake lazimi dole da abin da yake kuma akwai zaɓi kan a warware shi saboda zai iya bayuwa ya zuwa ga rigima haka zalika a haɗa ciniki da canji a haɗa ciniki da canjin kuɗi suwa ba za a haɗa su ba saboda shi canji ana buƙatar tamato daidaito babu cin riba a canji shi kwa ciniki an gina shi ne a kan cin riba sauraka idan ka hada ciniki da yin canji sai ya zamanto ka ci wannan ribar ta canjin a fakaice hakanan a hada ciniki da ja'ala ja'ala shine ka ce ga aiki duk wanda yayi yana da lada kaza kuma ka hada ciniki da shi ita ja'ala mutum zai iya shiga bayan ya shiga zai iya warwarewa ya ce ya fata hmm. tunda abu ne wanda yake kara ta yashi da cimma abin da kake so kama alal misali ka ce duk wanda duk wanda ya samo duk wanda ya samo babur ɗinka da aka sace za biya shi ladan dubu goma wani ita ce ja'ala mm. kaga kowa zai iya shiga mm. do amma mutum ɗaya ne kawai zai samu wanda ya shiga kaga mu'amala ce aka kulla da shi <clears throat> amma zai iya fita zai iya fasawa ko ba zai iya ba babu wata ba wani kuɗi da ya sa amma asara ce dai ta aiki da yayi da zai iya dauka hmm. to amma saboda kasancewa ta ita ja'ala ba mu'amala ce lazima ba in aka haɗa ta da ciniki wanda yake lazim sai ya zamanto an shigar da wato an hada abin da yake mai lizimta da abin da ke ba mai lizimta ba hmm. sai zama to wannan yayi tasiri a cikin cinikin da shigar da jahala a cikin ta hmm. haka zalika a hada ciniki da aure nawa muka fada uku gano hudu ko wannan shine na hudu hmm. na hudu a hada ciniki da aure ka zo a mutum ya ce zai aura maka yarsa ya ce eh to na yadda zan baka ita amma da sharaɗin cewa za ka sayar min da gidanka da sharaɗin za ka sayar min da gidanka to suka ce ba za a yi wannan ba saboda shi aure an gina shi ne akan karimci ba akan dukan hanci ba shi kwa ciniki an gina shi akan me akan dukan hanci saboda ba za ka hada abin da yake na mukarama na karimci da abin da yake kowa nema yake karta tankar ba za ka haɗa su tare ba haka ba za ka haɗa ciniki tare da mu'amalar musaƙaci ba shayarwa eh kana da gona lambu na mangoro da yake buƙatar a rinka kula da shi ana shayar da shi to shi ma ka ɗauki mutum aiki zai rinka yin shayarwa abinda aka samu na girbi in aka yi na mangoro za ku raba rabi da rabi sai ka haɗa wannan da kuma mu'amalar ciniki to shi ma ba za ka yi wannan ba saboda shi musaƙati mu'amala ce wadda take ba lazima ba za ka iya fita amma shi ku ciniki ba za ka iya fita ba in ka shiga ciki na na faɗa na ce shi canji dole ne ba za a ci riba ba idan aka haɗa shi tare da ciniki ribar da za a ci a cikin cinikin daga nan ne ake ɓoye ribar da aka samu a cikin canji ka fahimta ka ce ina da dala ina da dala dubu goma zan canzar maka ita zuwa naira amma da sharaɗin cewar za ka sayar min da motarka a haɗa mu'amalar guda biyu sai ya zamanto cewar kudin canjin da aka yi na mu'amalar da ake neman a samu tamasul a yi shi hannu da hannu to wannan ba zai wannan zai rufe abinda ake nema wannan zai rufe na ciniki abinda ribar da za a samu a ciniki zai zamanto ta shigo cikin ribar asaf duk da yake wannan surar a gaskiya wannan surar mahallin mahallin munakasha ce ba kowane canji ba kowane canji bane sai idan kuɗi ɗaya ne wanda ake buƙatar ta masu in ba haka ba ciniki biyu ne canji ciniki ne sayan mota ma ciniki ne in haɗuwarsu ba zai bayu ya zuwa ga jahala ko riba ba za a iya yi amma kamar wannan na su sauran za ka ga akwai attanafi a ciki to haka zalika na ƙarshe na shida shine tare da mu'amalar qirab mu'amala haɗin gwiwa a ka samu ɗan kasuwa da yake da ka samu ɗan kasuwa wanda yake kasuwancinsa na yana kasuwancinsa na dabbobi sai ka zo ka ce kai ma kana so ka sa mata ka sa kuɗi ka sa kuɗi a cikin kasuwancin don ku raba riba amma sai ka ce baka da kuɗi amma ga gidanka ya saya ko ya sayar maka da gidanka tunda in ma ka bashi ya sayar ai nau'i ne na ciniki mm. idara ce mm. ya sayar da gidanka kuɗin da ya samu ya sa a cikin wannan kasuwar tasa mm. to shi kuma me illar hannun na'am na'am za ka iya yanke masa za ka iya yanke masa ka ce ka sayar da gidana miliyan goma sannan ka sa shi ya zamanto shi ne ra'a sulman to kaga nan wato abinda suka faɗa na ƙa'idar ne ita mu'amalar tsira an halatta ta tare da nau'i na gara na rashin sani don za ka shige ta baka san abinda za ka samu na riba ba ta yi a ci riba ta yi a yi hasara in an yi ribar an ce za a raba riba ribar za ta samu ko ba za ta samu ba in an raba ribar nawa ne zai zo maka duk baka sani ba to sai suka ce duk wani abu tunda mu'amala ce wadda take akwai rashin sani a ciki rashin tabbas to duk wani abu da zai kara ma mu'amalar rashin tabbas to zai haramta ta yanzu shi wannan da yake ma'aikaci da za zaka bashi kudin ka ya rinka juyawa ka tsora masa ya je ya sayar da gidanka ka ba shi aiki ko ba ka ba shi ba to ya kamata ai ya san abin da zai samu ko saboda haka tun da ka hada shi da mu'amalar tsirar rashin sanin nan da yake ciki ya karu ko bai karu ba ya karu sai suka ce ba za a yi haka ba kai ka je ka sayar sai ka ba shi kan ka dora masa shi ya sayar ya sa a cikin ciniki ka ba wani dillalin daban eh. eh a ka kuma baka sani ba in kace masa je ya sayar miliyan goma ya je ya yi ta fafutuka abinda yake zai je ya ɗauka kan cewa cikin kwana ɗaya kwana biyu zai sayar da shi yana cikin kullum cikin waya yake sai da ya wata ɗaya kafin ya sayar wannan duk ba jihala ba ce ta aikin da zai yi to shi ne suka hana shi ne suka ce وجمع بيع مع شركة آه، وجمع بيع مع شركة ومع جعل وصرف ونكاح ممتنع آه، ومع مساقات ومع قراض وأشهب الجواز عنه ماضي وجمع بيع مع شركة مشاركة ومع صرف وجعل ونكاح امتنع wa ma'a musaqatin wa ma'a qiradi to amma da a cikin wannan suka ce wa ashabul jawazu an ma bi shi al'ashab cikin malaman maliki yake duk ya halatta ai waɗanda <laughs> Ya ce ya halatta amma ƙaunin jin wannan shine mashhurin mazhaba mu ci gaba na'am na'am qala malik ya ce na'am wala ba'sa an wala ba'sa an yash'a an yi saubu babu laifi a sayi tufa min alkattan daga kattan alkattan wato nau'i ne na tufa wanda yake mai kauri kamar tampon kamar jin haka yake eh, kattani to kattani an yi kamar zaren lilo muke cewa zaren lilo shi ne kattani ko to shi din ne da karfi gare shi ya fi ya fi ya fi zaren auduga ya fi auduga tauri ya fi shi kaushi ya fi shi tauri da karfi to ka sayar da shi awin shaƙawi awin shaƙawi ko kuma sifar da ake yin sa a garin shafa wani gari ne a nahiyar ƙasar misra awil ƙasabi awil ƙasabi ko kuma wanda yake daga alƙasab shi ma wannan wani gari ne a cikin misra بالأثواب من الإكريدين لا من القصي نعم القصبي ثياب النائمة min kattan. su kuma waɗanda suke masu laushi ne amma su ma dai daga kattan ɗin ake bil aswadi da tufafi masu yawa min al isribi daga al isribi na garin isriba a garin isriba a cikin misra awil qasti ko kuma garin alqas shi kuma wannan gari ne wanda yake a kudancin misra in aka ce as-sa'id wato garuruwan as-sa'id as-sa'id sune wuraren kudancin misra kama a garin asyut da lafsar da sharm sheikh da sauransu na'am awil ziqati awil ziqa ko kuma az-ziqa nan yace nisbatun ila ziq ma'allatun bi naysabur wato garuruwa ne waɗanda suke a tufafi ne da ake yi a garuruwa sai a dan sai a faɗi a sanya ma wannan tufar wannan yajin sunan garin eh kamar a ce ɗan maroko kamar a ce riga ɗan maroko eh. amma wannan ai ɗinki ne su wannan yanayin shi kansa yadin yanayin yadin hmm? kamar a ce ɗan kamar a ce shadda ɗan cana ko yar germany ko yar india haka dai na'am Awi saubil harawi Awi saubil harawi ko kuma tufa wanda yake na garin hara wato gari ne a khurasan abu zarrin al-harawi garin su abu zar al-harawi awul mm-hmm. marwi ko kuma na marwa na garin maro bil malahis al-yamaniya da bilmalahif da wato mayafai na yaman washaka'ir da kuma ashaka'ir ashaka'ir nan shi ne tufafi ne wato gyauto ne wanda ake yinsa amma matsatsi ba ne yalwa ba matsatsi al'urzu bayyaka arradiya mara kyau mm-hmm. mm. wa ma ashba zalik da abin da yake kama da wannan alwahid bil isnayn alwahid akai da guda daya a musanya shi da guda biyu aw salasa ko guda uku yadan biyadin hannu da hannu aw ila ajali ko ma ya zuwa ga wani ajali wa in kana min wahid ko da ko daga sinfi ɗaya ne wato ko da daga nau'in daga nau'i ɗaya ne wato na tufar ko na auduga ko kuma na kattani ko kuma na dai ko da daga yadi irin wato a saƙa ɗaya ne fa inda khala zalika nasi'atun to idan jinkiri ya shiga cikin wannan fala khayra fi to babu alheri a cikin wannan na bi ma'ana baya halatta mhm qala malik malik yace wala yaslu hatta yaxtalif ba zai inganta a yi wannan mu'amala ba haske idan idan amfaninsu ya saba wato daga jinsi ɗaya amma amfaninsu ya saba sai zama zamanto kamar jinsin abubuwa guda biyu ne saboda manufar kowanne zai zamanto daban in kuma manufar da ake so a kowanne ya zamanto daban sun zamanto kamar abubuwa ne daban da ake musayar su kamar yadda muka yi wajen sha'anin cinikin dabbobi hmm. muka ce raƙumi wanda yake mai ɗaukan kaya hmm. da raƙumi wanda yake mai sauri ka ce za ka bayar da raƙumi mai ɗaukan kaya guda ɗaya a kan raƙuma masu sauri guda biyu a ba ka raƙuma masu sauri guda biyu kai kuma ka bayar da raƙumi mai ɗaukan kaya guda ɗaya saboda manufar yayin da ta saba sai ta sanya su tamkar jinsi daban-daban hmm. in kuma jinsi daban-daban abubuwa daban-daban ne za ka iya cinikinsu da juna yadda kake so tare da rashin wato ba sai an daidaita ba a wajen adadi kamar da wasai su ma haka hmm, kamar doki na argentina da doki dan chadi ko dan sudan ka ce za ka ba da na argentina guda daya a maimakon dan sudan guda biyu na'am yazi na yadda zai zamanto wato su na sifa tana bayyana fa idan ashbaha ba'du zalika ba'dan amma idan sashen waɗannan yayi kama da sashe wa in ikhtalafat asma'uhu ko da sunayen su sun saba wala ya'khud min husnayn bi wahid ba zai ɗauki ba zai karɓi guda biyu ba ya bayar da guda ɗaya ya zuwa ga ajali tare da jinkiri ba zai yi wannan ba wa dalika an ya akhudha thawbayn min al-harawin shine wannan misalin shine ya dauki ya ɗauki tufafi ya dauki tufafi guda biyu na tufar da ake yin ta daga garin hara bi thawbi min da tufafi da tufa guda ɗaya wanda yake na garin marwa al-quhi ko kuma al-quhi al-quhi shine tufafi waɗanda suke farare qala fil qamus thiyabun Hmm. tufararen tufafi ila ajali ya zuwa ga ajali au ya kusa ne min alfurkubi ko kuma ya ɗauki wato tufafi na alfurkubi furkub shi ma wannan sunan gari ne da saubi min alshaɓawi da kuma ya karɓa da tufa guda ɗaya na garin shaɓa فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة وإذا وأن الجنسي دبن دبن سكتمن تو أكون ونن صفة فلا يشترى من حسنان بواحد تباء سين قداجي دقى تشنسو دقايا إلى أجل زوى أجل قال مالك مالك يتي ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها إلى أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه babu laifi ka sayar da abin da ka saya daga cikin waɗannan a wato al'urur waɗannan kayayyakin amfani tun kafin ka karɓa ka sayar ma wanda yake ba ma'azucinsa ba wanda ka saya daga wajensa amma idan ka riga ka biya idan ka riga ka wato a bayar da farashi idan wato idan ka ba da farashin wato idan ka karbi a ai idan ta taqatta idan ka karbi kudin daga wajensa an fahimta wato shine kamar a ce malam nura ya sai dila ta shadda daga wajen ababa ababa zai bashi wannan dila yayin da kayansa suka zo daga china kuma da zuwan kaya da clearing ga baki daya zuwa ƙarshen wannan wata ne da muke ciki na safar alal misali saboda haka yana jiran dila yana jiran ƙarshen safar ya karɓi dila ko to kafin ya karɓa shine sai malik ya ce babu laifi ka sayar da wannan dilar da baka ta karɓe ta ba ga wani ba wato shi ababa ba shi a shi ma nura shine eh, ya sayar da wannan dinar ya sai ma alhaji bello ita kafin ya karbe ta amma da sharaɗin ya karbi kuɗin daga wajensa alal misali ya ba mu ababa abinda ya ba mu ababa miliyan ɗaya shine kuɗin dila to jin cewar wannan kayan bai zo ba kuma shi yana da bukatar kuɗi yana da bukatar kudi sai ya sami alhaji bello cewa akwai kaya na za su a miliyan ɗaya na saya dilan ni na sayar maka dubu ɗari tara ba ni dubu ɗari tara in kaya sun zo kai ka karɓa to mali ya ce babu laifi idan ka riga ka karbi wannan kuɗin na'am ba tauliya ba ne ina garar na'am ko kuma in kayan in kayan aka yi asararsu waye zai ɗauki asarar to wannan matsalar kun ga ita ce abin da zai zo nan gaba na wato bai'ul muslim fihi qabla qabdihi abinda kai cinikin salam ka saye shi ta fuskar salam ka sayar da shi kafin ka mallake shi kafin ka karbe shi shafi'i da abu hanifa sun hana malik da ahmad ibn hanbal sun halatta amma kowannensu ba mutlakan ba malik ya ce in dai ba abinci ba ne za ka iya yi in ba kayan abinci ba ne tun da annab sallallahu alaihi wasallam da ya hana ka sayar da abu kafin ka karbi shi na ha an bai'i ta'am qabla qabdihi suka ce wannan akan abinci ne in ku ba abinci bane to wani yana nan a cikin babin sa wa halallahu bai a haramar riba Allah ya halatta ciniki saboda haka kakku kakku haram babu dalilin da za a haramta shi da haka ma Imam Ahmad amma in muka tsaya muka duba na kan cewar a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ribhu ma lam yadman cin ribar abinda baka yi lamunin sa ba yanzu shi ma nura idan maimakon alhaji bello ya nemi ya je wajen ababa cewa dan allah shi ma yana son dilan nan sai ce ai duk 'yan kasuwa sun sai ya ce to haɗani da wani da allah wanda zai saya wanda ya saya ni na saya a wajensa sai ce ka je wajen malam nura sai ce wa malam nura ni na ƙara maka dubu ɗari a kan wannan dilan Hmm? ni zan haƙura ba nura ya ci riba ko bai ci riba ba ya ci riba dubu ɗari to ya yi lamunin wannan kayan ko bai lamunin su ba bai lamunin su ba domin in asara ta afku akan wa za ta afku ababa ababa shine in bai kawo kaya ba dole dawo da malam nura miliyan ɗayansa ko to akan bisa wani dalili ma nura zai ci bashi akan abin da asararsa ba ta kansu zai ci riba akan abin da asararsa ba ta wajen abin da bai ɗauki asararsa ba eh ko ba haka ba to shine rifu malam yadman shine tuskar shafi'iyya da hanafiya tana da ƙarfi akwai ƙarfi a wannan tana da ƙarfi to amma ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ita ce matsalar da nake dubawa bayan sallah nake ganin yayi musu lauya yace ai wannan al'amari haka ne an sayar da abin da ba a karɓa ba amma an sayar da abin da yake ana da haƙƙin tasarrufi a cikinsa haƙƙin tasarrufi a cikinsa shi ya ba shi damar kan cewar ya sayar da shi duk da ya riga ya saya saboda shi ne yake da haƙƙin tasarrufi duk da yake bai yi lamuninsa ba gayar shi ne idan ya karbi wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari sai a kudi suka suka halaka ai kaya dila ba ta zo ba hmm? sai mayar ma da wancan miliyan da dubu ɗarinsa. kuma shi kuma ya koma wajen ababai ya karɓi miliyan ɗinsa miliyan ɗayensa saboda haka ba a samu tawalib mane ne ba suka ce ribhu malam yadman abinda ake gudu a ciki ya zamanto lamunin mai sayarwa da lamunin mai saya an kasa tantancewa ya zama to sun biye juna amma an za a iya fassalawa a ga zaman din kan waye yake a wannan sura a ina yake kuma a nan surar ya ce babu laifi a a wajen wanda na fitin ne ya eh a wajen nabi zai nema zai zo ya nemi zai zo nemi <coughs> zai zo nemi kaya wajen ka ne in babu kaya a wajen ka zai nemi kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari a ba wai ka tsari ka hada su ba shikenan kai ka ci miliyan daya ka mayar da abin kansa eh, shine abin da ibn taymiya yace shine lauyancin da ya musu yace to in kuwa ba in an in kofar rigima an toshe ta a cikin shari'a to shari'a ba ta hana a samu amfani shari'a ba ta hana a samu amfani to ba zan yi tarjihi ba amma ku yi tunanin ku gani kowane irin irin abin nan ɗinsu wato waɗansu maganganun a cikin irin wayannan masail ɗin ba za ka same su ba sai cikin tafan ibn taymiya da yake saboda abin nan zurfin fahimtarsa akan masail na fiqh sai ya fitar da hujjoji wanda yake san sauran fuqaha ba su ambace su ba yanzu kamar wannan eh, eh, ina ta neman in ga me hujjar malikiya da za su ije wannan magana ibn abdulbar ya kawo hujja hujjar da suka faɗa shine kan cewa wannan ciniki ne kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine abinda ya shafa abinci to tunda wannan bai shafa abinci ba sai ya koma tunda ciniki ne sai ya koma ya zuwa ga asali ne asali asali shine dukkan ciniki halal ne dukkan mu'amala halal ce sai abinda shari'a ta zo da hani tunda shari'a bata zo da hani akan wannan ba tana nan a asalinta na halal ce آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك